na alibawa asawa tuga gudu rawa kare tashi noman tsuntsu da kai ne kai da kai ne sabo talukon saba da kai yana ran mawani tuga garin jan zaki sanya ubangida gama da baranai a bara ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu kamar yadda kuka saba kuke biyo mu a koda yaushe har ila yau a muna cikin wannan fili wato na studio namu mai albarka kamar yadda kuke kallo wato a yau dai muna da wani babban bako wato Alhaji Garba Komanda wato shi dai Alhaji Garba Komanda za ku mu da shi mutumin Kano ne amma kuma yana dan zama a garin Jigawa to yanzu dai yi tattaki ya to tun daga garin Jigawa wato amma muhimmin towarsa ita ce yanzu za mu ɗan ji a takaitaccen tarihinsa mu ji inda aka haife shi da kuma inda ya taho wannan guri a alhaji garba komanda sani da zuwa ah, malam musbahu alhamdulillahi alhamdulillahi godiya ga Allah ta tabbata yawwa to aji garba komanda masu saurare za su zo su ji inda aka haife ka da kuma inda ka taso kafin mu shiga cikin hirar tamu eh to malam musbahu an haife ni a jihar a Kano na'am an haife ni a rijiyar lemu na'am na zauna rijiyar lemu na taso a rijiyar lemu na'am kuma abin mamaki na ji daga jigawa lokacin da ka yi mun waya kake cewa zaka tako wato ka taho har a jihar Kano wannan studio namu mai albarka mu tattauna hira da kai wato akan matsayinka na kai cikakken Jamis kan wato hirarraki da ka ji mu da ainihin yadda kai bayani cewa mun dunguru amma dai masu saurare za su zo su ji muhimmin ka daga wannan gari na jigawa ya zuwa wannan studio namu to malam musbahu ina zaune a jigawa na ji ciyaman na gurmada na'am abu na farko dai ina masa fatan alkhairi na'am na ji irin maganganun da akan yan dambe na na jamus eh. to shi ne makasudin tasowa ta domin in zo nima in mai da martani eh. akan abin da na ji ya faɗa na'am alhaji ya kashe ankari na ji yana magana akan cewa ai bai dauki autan mamman dan damba ba wanda autan mamman yana daga cikin yan damban na jamus eh. wanda muke ganin yana lokaci eh. na ce to a'a idan har autan mamman bai zama dan damba ba eh. to alhaji ya kashe ankari karfe manta tarihin dambe jamus suke da dambe ni gurin ma da ban dauke su yan damba ba a ah, ah, alhaji garba komanda ka ce kai gurma da baka dauke su inda ba kamar yaya mun ga cewa ba gurma da jarumai ne sosai kuma kana cewa baka dauke su inda ba ya zaka ce haka eh gaskiya ne na'am kamar yadda ya faɗi cewa ɗan dambe na yana zaɓar dambe eh. yanzu gurin maɗa ta kai tsakaninsu da kudin kazo kano sun ma zama da cewa ba sa dambe idan har jarumai ne su eh. daki kowa eh. su tun da an ce gurin maɗa kaga za su daki jamus su daki kudu to amma yanzu idan suka zo nan sai dai su yi damba da mu jamus mu kuma dama jamus magana ta gaskiya mu mun fi karfin kowa a tarihin dambe goni a jamus yake kakkafa haji garba da kai ma ba na ga kamar misali kana so ka nuna cewa kamar jamusawa sun fi kowa iya damba kenan a wannan gaskiya ne domin kambun dambe idan ka ɗauko tarihi a baya mm. jamus suke da shi eh. kudu sun rike ɗan kambu na wani ganganar lokaci eh. amma bai daɗe ba eh. amma gurin ma ya taɓa rike wani abu a tsakanin su mm. balantane a ce mun gurin ma da jarumai ne mm. a'a ban ɗauki gurin ma da jarumi a damba ba ah, to misali kafin mu je da nisa ya kake ganin bangaren kudawa na ji kana cewa gurma da baka dauke su jarumai ba to kudawa baka dauke su jarumai yo yanzu kudawa ma ba magana su yanzu ake magana kudu a'a kamar ya ba magana kudu a yanzu ba magana kudu ai kudu sun mutu to yanzu kar ka manta da musu bahu na'am a kudu yanzu idan na ce ka dauko min jarimin dan dan bakwaya bi wane ne a akwai su mana wato yanzu na dauko ma rabe bagon ibola na dauko ma alumba ta isakka yanzu wayannan ba za ka dauke su jarumai ba a gaba na a nan jihar Kano malam musu bahu eh sun zo ajo ajan eh. bakude nasu eh an dauko kidan rabe eh. ya ga autan mamman ya ce ba zai ba eh. an ɗauko na ɗan alin ta isaka ya ce ba zai ba to kuma ne musu ba ka nemi maganar rabe ka nemi maganar ɗan alin ta isaka eh. a halin autan mamman ɗin nan shine ya tsaya ya tare musu gaba gaba ki da har ta kai kudawa masu lazakin su ni gaba na kai wannan to ni ba abin yana ba ni mamaki to kai yanzu misali kana ganin cewa wai yanzu autamamman shine ya tare musu daga kenan kake a kwarai ma kuwa eh domin duk abin da ake bukata a dan dambe autamamman ya same shi Barin baka labari malam musubahu mm. autamamman dan dambe ne mai nutsuwa mai kallon zuwan naushi to ni na jima ina kalan dambe domin ina kallon dambe tun 1996 nake kallon dambe mm. saboda haka dan dambe duk lokacin da ka taho autan mamman yana a mm. ya ga zuwan naushi ya goce masa mm. idan ka kalli misali abin da son gaya maka an za autan mamman yana lokaci rabe to dama dama ma rabon amma kushi ban dauke shi mai lokaci ba eh. dan alin ba ta isaka a nan gaba na a katsina eh. autan mamman ya kama shi dambe ya ba shi dambe eh. kuma in dawo ma magana da hmm. alhaji ya kashi an kari hmm. na ji yana maganar cewa idan autan mamman ya isa ya dan kai wani lokaci a hmm. kano zai turo musu yan dambe ya manta cewa ɗaya daga cikin jigajigansa autan mamman ya bige shi har yanzu bai neman fansa ba garkocin do eh. a ai misali kake maganar misali wannan zamu ji a lokacin ai a hirar da muke da shi ciyaman wato alhaji ya kashe ankari naji yana cewa ai a lokacin garkuwa bai da lafiya suke wannan dambe amma kuma yanzu an ga gwanin kawai shi autamamman baya iya yadda su haɗa gari da garkocin doya kake gani wannan zance ne mm. ba shi da lafiya ya kube dambe ni abin da na saba gani dan dambe ko mm. da ya kube zai kube ba shi da lafiya mm. amma baya kama dambe in abokin dambe ya kama shi zai gwada masa ba shi da lafiya dan ya san me zai tara mm. amma yayin yadda suka dan ba bayan an bige shi alhaji ya kan ashkari ya ce mun bai da lafiya mm. ai wannan zace ne kuma karka manta shagon aure tunga da yake layas nan a jihar Kano a gaba na shagon aure tunga ya zo sami autan mamman aka ɗauko sa yana riga ya zo mm. autan mamman yana kube ce ba zai ba gari ya gudu jihar Katsina ya gudu katsina saboda autan mamman a ah, kana ganin cewa wannan tafiya da ya za katsina wato autan mamman ne kore shi kore ma kuwa Eh. a wata mamman ne kore shi mana mm. dan dan banda ka zo gari yau washe gari ka gudu wai kore ka mm. dama dan nan baya gaja ka ka biyo dan dan baya gan kai gudu bar gari ka bi shi ba ka ganin wani uzuri ne kai shi ko gayyata sa ake zuwa Katsina a ba wani uzuri eh. har ka sana sa ci dambe mm. can ma da tafi dambe ya kai shi nan ba dambe ya kawo shi eh. sai ya zauna ya dambe shine uzuri uzurin ɗaya ne ya zauna sana sa ce dambe to yanzu dai mun ga kamar a bangaren jamus gwanin ku dai a autan mamman kuma kamar su bagon yan sanda kuna ganin duk yanzu ba gwanaye bane wa'annan muna da gwanaye a jamus eh. ai karka ce autan mamman ai mu akalla ba kasar ba muna da gwanaye sun kai kwaya biyar wanda kowa za su iya duka eh. zan iya cika baki na akan su eh. ai bagon yan sanda sarki ne ba ma sarki bai wuce sarki president ne shugaban kasa ne to saboda me zaka saboda abin da yasa nake gaya maka dambe bahago daga gurin ma da zuwa kudu mm. sun san bahago jarimi ne wallahi Eh. shine dan dambe da in ya taka damba kafin ka je ya jema baya gudun faduwa eh. shine jarumin dan dambe to baka ganin cewa an ce suna Lagos wai da dogo mai takasara ya je duk ya koro su daga Lagos me zaka ce da wannan wannan zance ne bisi ba Lagos da ba hagun da mai takasara ya bige shi a bai bige shi ba eh? amma kuma an ce wai ai basma ma daɗe kuma da ganin sa shine duk suka tattara suka taso suka gudo jihar Kano wannan ba gaskiya bane an ne su jihar Kano da mu ana son su zo ne kuma suna kadamin tahowa suka kuma taho mm. in gaskiya ne mai takwasirin gibe su kanan ga suna suna kana. to alhaji garba koban da kafa kuma ya biyo su kano mu cewa ya kuma kora su sun bar jihar kano kuma mu ji ka ce wani abu ba dai jamus ba eh. ai mu jamus ina faɗa maka ko zo muna baraba da shi in mm. ma ka kar ka manta a jamus mm. mun yi mai masaukin baki dan bakon sanin kurna Allah ji kasa bai mutu ba mm. ba an kai lokacin da kowa mu sai da ma ka zamu suna mai masaukin baki a kawo bakon ya sauke mana shi kamar iya wato shi so bakin yake ke kwarai makuwa eh. ma'ana abinda da ake nufi da mai masaukin baki eh. kamar su yan dambe in eh. ya zo gari yau bako ya zo eh. to bakin cikin kudu eh. sai su gauga wancan bari su dauko wancan in sun kawo ya fike mm. bari a dauko wancan in an kawo ya fike mm. sai da bahago baki daya ya hana su rawar gaban hansi su wa ya hana su kudawan duk wani dan nan da ka sani sai da bahago ya hana shi rawar gaban hansi ya dinga tusawa supporters din kudu bakin ciki ya jima yana musu wannan to nan a lokacin amma to ai su ma da sun gagare shi a wannan lokacin ba wani gurma da ya gagare bakon sanin kurna in kuma da gurma dan a zo a mu mana a ce eh. mun gashi wani ne ya gagare bakon sanin kurna a wannan lokacin to alhaji garba da kafa kamanta ka shigo cikin wannan fili kuma duk duniya tana jin kaya bayan haka wannan gida wannan studio namu da ka zo mai albarka akwai fa magana dambe wanda su ma sun gani a idan su wanda ba za su manta tarihi ba cewa za su iya tuna za su iya tunawa da cewa sun ga cewa gwanin naka akwai shi ma inda aka matsa shi kuma su ma za su iya amsa gayyata su zo wannan studio kamar inda ka amsa gayyata ka zo wannan studio kafa kamanta da da wannan to alai musu wannan sauraron duk wanda zai so eh. kar ka manta shi dan dan ba haka ne hmm. ya san kaddara ta faduwa eh. ya kuma sanya fike hmm. saboda haka wannan magana da nake faɗa maka ba hmm. wai ƙarya nake maka ba ai duniya ce take kallo kuma an san cewa ni jamus ne eh. ni alhaji garba commander sporting jamus ne eh. sosai makuwa saboda haka a yanzu a duniyar dambe a tarihi ka ɗauka daga shekara talatin zuwa yanzu tun zamanin su mamman raba gaddama a kawo yanzu a faɗa min wani wanda ya zo ya tara jamus ah to misali a wancan karan kar ka manta fa mu to bangaren kudu ka manta da Jafar Kura Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa eh amin Jafaru mm. jarimi ne eh. wallahi kudu tun da Jafaru ya rasu Allah ya ji kansa suka rasa jarimi eh. sun rike wani dan kambu wani kankanar lokaci mm. ka san malam bahu. Mm. ka faɗi gaskiya a bagirarta mm. kada misali idanun ka makance lokacin gaskiya ka kasa hankota eh. ni ba zan iya gaya maka jafar ba jarumi ba ne a dambe jafar eh. jarumi ne eh. a dambe can da ya taka rawar gani mm. wanda ya kamata lallai a jinjina masa a yaba masa kuma ine masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya masa afuwa Allah ya sa can tafi nan amma tun daga lokacin da bayan jafaru ya rasu mm. wai an yi wani dan dambe ma ana kiransa abdulrazak ibola mm. ya zo ya dan wanke musu dan takaici na kankanan lokaci dan eh. kankanan lokaci ne musu bawo eh. yanzu ya tafi ya bar su da bakin cikin su wallahi ah to kana ganin ci abdulrazak ibola ai ritaya yi kuma ritaya sai a ganin wannan ritaya da yi to ai ritaya ta dole ce ah kamar ya ta dole abin da nake nufi da ritaya ta dole eh. idan ka kula da abdulrazak duk da ne masa fatan alkhairi cewa ya ce zai bar dambe domin ya koma ya kama sana'a haka yayi kyau mm. tunda yana da karfin sa ya bar wannan sana'a ta dambe ya koma wata sana'ar mefi mm. Allah ya ka masa wata sana'a tafi wannan wannan sana'a ce ta karfi eh. ta lokaci eh, to ni ma ina masa fatan alkhairi mm. ina masa kyakkyawan addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka a cikin sana'ar da zai yi to yayi wa kansa nazari gaskiya ne ba zan ce komai a dangane da abin da ya shafi ya bar dambe ya koma sana'a ba Eh. da bari yayi ya koma maula kamar yadda nake ganin wasu yan damban kudin ga ina sun koma sun koma maula eh. sun rasa zama da kafa eh. su daram su damban ba ba kuma ba bar mola ba mm. to kwara ma shi ya ce sana'a zai to kamar su waye kenan wanda suka kuma mola a to gasu nan malamin su ba kana kallon su sai ku eh. fito ka fito su tare ka ran eh, mai gida masta waye kuma ya tsaka sai ka taimaka musu eh. amma shi yayi hange da nazarin kada kai kada mu irin wadancan mm. yace ya bar dambe mm. har ya lissafo su daga cikin yandan masa na kudu bai sa jamus ko gurma da kwadewa duk musalsalin da ya bada akan indan masa na kuɗi ya bada mm. duka a gaban mm. duniya kowa ya gani eh. ya ce kamar wani da wani da wani da wani ya gaida rayuwarsa ta kasance mm. shi ma baya fatan rayuwarsa ta zama irin waccan to yi wa kansa nazari kyakkyawa malam musu bawu eh, ya yi nazari to yanzu misali mu dawo baya kamar yadda muka to bangare na ainihin su jafar kura mu to bangaren gurma da su kuma a wannan kare kar ka manta da gwaninta da bagon na dutsen mariyayi bagon alhaji garba komanda kamar yadda ni dai a tunani na ina ganin cewa fa a kudawa ba za ka ce musu ba jarumai ba saboda mun ga cewa kudawa fa yakin da suka yi an ce da idan sun zo ko su yan kaɗan ne ma baza jamus suke yi a filin dambe kuma na ji kai kana cewa wai kamar su wai baka sa su alisabi ma matsorata ne a kwarai makuwa eh ai abin da yasa nake ce maka ba ku da matsoraci ne mm. ai ni jamus idan ka kula ni fa na faɗa ma musu a baya mm. nake ce ma ina dukan jamus ina dukan gurin maɗin da ki ba ku da ni jamus mm. saboda ni na yadda masu haɗe din amma na ishe su in Allah yadda saboda ni dama guni a jamus yake tasowa duk jarumin ɗan dambe yana jamus idan ka kula malam musubahu za ka ga cewa muna da yara masu tasowa saboda reno da kusan training din zamu za ga yaran sun taso da rashin tsoron faduwa ta dambe mm. da yadda da jarumtar dambe mm. to kuma duk lokacin da ka taso kai za ka yi sana'a kai mm. da cewa wani sana'a da hakikan za ka yi ta da gaske Allah zai taimake ka malamu su bawo ka fahimce ni saboda haka dan damben jamus duk inda ya je daban yake da kowane dan dambe in dai dan ban jamus ne eh. in yaje da ban yake da kowane dan dambe eh saboda me kace haka saboda jarumta na ma tana jamus ai eh ai mu ne jarumai wai ni sai in ji kuna kuna jarumai ka manta da gurin mada fa akwai ba gurin mada fa ni ba har yanzu idan ka nemi magana gurin mada eh malam musubahu cin mm. ka nake yi baka ji magana da alhaji ya ce man kashi ankari ya faɗa ba yo maganar alhaji ya ya kash ankari mm. ai wannan ya faɗa abin da ransa yake so ne eh yanzu mu dawo magana baya ta mm. autan mamman mm. malamu bahu. Mm. a duniya yanzu malamu bahu in dai ba dai zaka zo ba in aka ce maka autan mamman dan dan bane zaka ce autan mamma dan dan ba eh gaskiya yana yin dan ba sosai ma saboda tsaya ka ji malamu bahu. autan mamman dai da wahala ka kama idan bai ce maka a mm. kuma da yake cewa zaɓar dambe yake mm. shi dan dambe in ya jima yana kallon dambe ai ya san akwai wani salo na dan dambe mm. da ake kira ma'anar salo din dan dambe da ma akwai lokacin da yake shawa dan dambe yake ja masa aji kuma dambe kar ka manta ba wai kana jin tsoron dan dambe ku dambe bane kake zaba dan dambe kowanne yana da wani champion na shi akwai dan dambe nan in kai dambe da shi kake ganin kana jin daɗin dambe da shi akwai dan yanzu misali akwai dan dambe mai nema da kima a halin sana ku daya iri daya mm. amma shi ne man kai yake da rigima ko in kun yi dambe mm. wannan kaga ko shi zaka ringa gudun sa da dambe mm. domin kai ba haka ke dauka ba kaga ba zaɓar dambe bane ba ba ka san ku ringa yin dambe da abokin damban da zai zama cewa kullun kun shi kula cikin tashi hankali so kake in kun yi dambe kun yi wasa kun yi dariya gobe ma yanzu misali barin baka akwai yan dambe akwai dan damban da zaka ga ko bige shi kai zai tashi yana yanzu autan dan bunza mm. da wahala kaga auta yana fada ko bi mm. shamsu dan zaki mm. yana baya to alhaji gaba kuma da ni da naga kawai jaruman ka kake ta kodawa kake ta zigawa a wannan fili kuma kamar yadda nake maka bayani cewa idan fa in baka manta ba fa mun ga a tarihi inda ake faɗa fa muna ji ko muna gani a wannan lokaci gona mada za su zo gari ma wani zubin an ce jamusawan su gagara zama kuma muna ji ana faɗa kuma wani zubin muna gani kuma ban ji kana faɗa jarumtan nan ta gurin mada ba ko yaya a wannan fili to yanzu ba maganar ni gurin maɗa nake maka kudu ba eh ni magana jamus nake maka eh. har yanzu ne magana da nake gama kana so in maka magana gurin maɗa cewa gurin mada jarumai ne ko kudu a ya kamata jarumtar da suke yi kaɗan gwada wa duniya cewa ka yarda da jarumai ne su ma eh to jarumta da zan faɗa ta gurma da tunda kana so in ce wani abu eh ni jarumta ɗin kankanuwa ce kawai to abin da zan ce maka jarumta gurma da tunda in ka kalle su su dambe kamar sun ɗauke sana fiye da kowa eh saboda su da ma kusan dambe a gurin gurma da kamar gado ne eh kamar sana ce ta gado eh wani kaka yayi wani uba yayi to tsaya alhamdulillah kafin mu tafi wani guri naji ka ce kamar su gado ne ku ba gada kuke ba ku yan haye ne jamusawa eh akwai dalili misali abin da na eh, baka eh. abin da na baka misali yanzu mm. za ka su gurma da idan ka mu mafi yawancin yan dambe mu na jamus mm. Mm. wallahi tasowa suka ga suna suka ga ana yi mm. su ma suka zo suka zanci abun amma suka sa abun a rai a zuci eh. suke da gaske kuma suka fi yan naga suka fi yan gada mm, au yanzu kana nufin kun fi yan gada ma mun fi su ai mun wuce su to za a lagar ba komanda a ƙarshe akwai manya manyan jamusawa a jamusawan ku na ƙasa gabaki daya me zaka ce musu eh kamar yanzu misali ina sasarkin samari na'am wannan abin ayaba musu ne da su wannan alhaji guda deja mai da su baban gida eh. yan kuzo duk wannan ah, baban yan kuzo suna kokari wallahi eh. Allah ya saka musu da alkhairi wannan su ci gaba da kokarin da suke yi muna jin daɗi mm. mu supportan jamus suna karfafa mana gwiwa mm. kuma su ci gaba da karfafa mana gwiwa dan ba ma mu ba har yan dambe mm. yan dambe suna alfahari da su mu waɗannan abubuwan alfahari ne mu a gurin mu a wajen su wallahi abin da suke yi Allah ya kara karfafa gwiwoyinsu ya ƙara bunƙasa musu arzikinsu mm. eh muna jin daɗi sosai wallahi malam musu bawo to masu kallon mu dai kamar yadda kuke kallo kun ji mu da Alhaji Garba komanda wato inda ya fito wato shi Jamus ne amma fa ya yi mantuwa da baya irin dan dukan da goro mada suke musu kun ji dai inda yake tara yake tara tattaka goro mada haku da ma bai kyale ba a wannan lokaci dai kamar yadda kuke kallo ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan studio namu mai albarka wato muna ƙara gaya wa jama'a da wanda yake so zai zo wannan studio nasa zai iya bugo mana waya za mu zo mu hira da shi a wannan studio namu idan face to face za a hira da shi abinda ake biya ba yawa naira dubu goma ne idan kuma a waya ne zaka kirawo shi ma mu interview da kai muna karɓar naira dubu biyar a wannan lokaci kada ku manta ni da naku musbawo kano youtube a kowane lokaci wato alhaji garba komanda mun gode da wannan zuwa da kai amma ba alhaji garba komanda kafin mu rufe wannan hira za fa ka sha martani don akwai kudawa suna nan sun ji ka akwai kuma da suna nan sun ji ka don ba mamaki kafa wani fa sai ya zabaro ya zo cikin wannan studio na ya ma da martani ba na jin tsoro eh. wanda duk yake ganin zai mai da martani eh. kamar yadda ni ma na zo nan na biya na zo na faɗi abin da yake cikin zuciyata eh. kai ma ka zo ka biya ka mai da mun martani ba komai ni ma zan dawo zan dawo to masu kallon a ƙarshe dai kun ji yadda muke da Alhaji Garba komanda a wannan lokaci wato mun gode Allah saka da alkhairi ku ci gaba da mu ni ne naku Musbahu Kano YouTube a koda yaushe insha Allah